Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu turaro barkanmu da wannan la'asariya suna nasir Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau rana Alhamis 28 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. Amurka yanzu haka tana da sama da mutane dubu da suka mutu sakamakon cutar COVID-19 adadin da ya zarta amurka wanda suka mutu a yakin vietnam da korea idan aka hada 'yan majalisar china sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin hong kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin dare biyu na zanga-zanga akan mutuwar wani bakar fata a hannun 'yan sanda garin minneapolis na jihar minnesota da ke tsakiyar yammacin amurka ta rikide zuwa tarzoma kanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin amurka ta tallafa wa sojin jamhuriyar nijar da wasu kayayyakin aiki wannan tallafi na gwamnatin amurka yana cikin jerin dumuwar da gwamnatin amurka ke kawo ma sojojin nijar a cikin yaƙi na boko haram ne a jihar adamawa kuwa wasu 'yan majalisu ne suka kai wa al'ummomin da tashin hankali ya tsira da su ziyara duk harin da da aka yi tun 2017 an kona ma mutane gidajensu an kona wuraren sujada an kona makarantu Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sila ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a fara da gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Amurka yanzu haka tana da sama da mutane dubu ɗari da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Adadin da ya zarta Amurka wanda suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka haɗa. Yayin da ƙasar ta wuce lokaci mafi muni, wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga ɓangarorin jam'iyyu biyu na Amurka sun sabunta kira da a shiru ranar Litinin don girmama waɗanda suka mutu. Sanata Brian Shaz ya ce wajibi ne kasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matukar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a wannan lokacin wani bakin ciki da bamu taɓa tunani ba. Yana da matukar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu kana mi zaman makoki tare. Annobar COVID-19 ta yi mummunar barna ga kasar mu, Sanata Lisa McCoskey ta faɗa iyalai da dama sun ga yadda waɗanda suke ƙauna cikin wahala saboda matakan killacewa masu tsauri yawancin waɗanda suka rasa 'yan uwansu daga wannan cuta an hana su zuwa asibiti don yin sallama da su a wani kudiri daban a majalisar wakilai shi ma ya yi kira da rika yin shiru a kullum idan majalisar za ta gudanar da zama kazalika da warera ta ƙasa don yin makoki bayan annobar ta wuce da kuma kafa wani abin tunawa ga waɗanda abin ya shafa amurka ta samu ragowar yawan waɗanda ke mutuwa kullum amma kuma ci gaban ya samu koma bayan a ranar laraba da aka ba da rahoton sabbin mutuwa 1,400 a duniya baki ɗaya sama da mutane 355 suka mutu daga covid-19 a cewar ƙididdigar jami'ar john hopkins akwai kuma kusan mutane miliyan 5,700 da suka harbu tare da kusan kashi 30 bisa 100 a amurka. 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 a kan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunkuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. Dokar za ta kuma baiwa jami'an tsaron China dama su kafa hukumomi a Hong Kong. Kwamitin tsaro na majalisar zai fara rubuta ƙarin bayani akan dokar wadda ake tsammanin za ta fara aiki a watan Satumba. Kai dai kungiyoyin 'yan kasuwa da kasashen yamma sun yi Allah wadai da wannan doka kamar yadda aka kashe 'yancin Hong Kong da ke karkashin ƙasa daya. tsari biyu. manufar da aka kafa bayan da Birtaniya ta mika yankin mai cike da hada-hadar kudade ga kasar Sin a shekarar 1977 musamman tun lokacin da ta shantake 'yan majalisar Hong Kong. Dare na zanga-zanga a kan mutuwar wani bakar fata a hannun 'yan sanda a garin Minneapolis na jihar Minnesota da ke tsakiyar yammacin Amurka ta rikide zuwa tarzoma. hotunan talabijin da aka watsa kai tsaye sun nuna 'yan sanda da 'yan kwana-kwana a wurin da ake sai da kayan gyaran mota da aka cinna wuta akwai kuma rahotannin cewa an fashe wasu shagunan sai da kayayyaki aka kwashe kayayyakinsu an ga wuta tana ci a tsallaken titi daga bangaren 'yan sanda inda masu zanga-zanga suka yi gama da 'yan sandan a daren shekaran jiya an lalata wani gini da motar 'yan sanda ɗaya kafin 'yan sanda su tarwatsa taron ta hanyar harba hayaki mai saka hawaye tashin hankalin ya faro ne tun ranar litinin da george floyd ya mutu bayan da 'yan sanda suka kama shi akan zargin laifin damfara hoton bidiyo da aka ɗauka da wayar salula ya nuna wani ɗan sanda farar fata ya danna william floyd da ke ɗaure da ankwa a hannu a ƙasa an ji floyd yana kukan rayuwarsa yana faɗa wa ɗan sandan cewa baya iya numfashi amma ɗan sandan ya ci gaba da danne shi har tsawon wasu mintuna bayan nan ya daina wutsi an kai shi asibiti inda aka bayyana cewa ya mutu. Kafin Hafiz sake dawo mana da wasu karin labaran za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda gwamnatin Amurka ta wa Nijar tallafin motocin amfanin sojojin kasar waɗanda su ta haura dala miliyan ɗaya da nufin ƙarfafa ƙasar Nijar ƙwarin gwiwar yaƙi da 'yan ta'adda. wakilin murya amurka a mai muna barma ya aiko mana da karin bayani a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a cibiyar ajiyar kayayyakin sojoji da ke birnin yamai ne jakadan amurka eric p ya damƙa wa hukumomin tsaron nijar wannan tallafi da ya hada da motocin soja da ɗakin tamfol na ajiyar kayan soja waɗanda ka kiyasta cewa darajar su ta kai miliyan guda na dalar amurka a matsayin wani bangare na gudunmuwar da amurka ke bayarwa domin ayyukan samar da tsaro a yankin sahel da da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar alhaji idi barawu ya yi ƙarin bayani wannan tallafi na gwamnatin amurka yana cikin jerin gudunmuwar da gwamnatin amurka ke kawo sojojin nijar a cikin yaƙi da nijar take yi da ayyukan ta'addanci na boko haram ne na waɗannan ƙungiyoyi masu kaifin kishin addinin musulunci ne a yammacin ƙasar Nijar cewa da iyaka da Mali da Burkina Faso da ma arewacin Nijar. Waɗannan da kuka gani motoci irin na sifirin kayan sojoji cewa da kayan aiki ne da su kan kansu sojoji idan za su kai eh, kansu ko za a kai su a hilin daga maye maye motoci guda goma da yake karbar makullan waɗannan motoci ministan tsaron ƙasar Nijar Farfesa Isu Katambe ya yaba da wannan gudunmuwa ta gwamnatin Amurka domin a cewarsa abu ne da zai taimaka wa sojojin ƙasar ta Nijar a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci. Muna son mu yi ma ƙasar Amurka godiya da wannan tarihi da suka kawo domin wannan gwagwarmaya da muka yi da 'yan ta'adda kuma ƙoƙarin da sun kawo muna da yawa ne ku da kanku kun ji jawabin da ya yi ya haɗu kokarin da sun ka kawo tun da an kawar hannun kowar maya muna son mai musu godiya motoci na ɗaukar sojina kuma ana iya ɗaukar kaya ciki a kowace mota tana iya ɗauka soji a waje ashirin kuma in kaya na za a sa ana iya sa a wajen ton shida wancan waɗannan motocin goma sun yi mina babban magazin inda za mu gyara motoci inda za mu sa test da tashi da sauransu mun ba da tare da ambasadar ɗin etazuni yanzu sauran aiki ba namu na na soja sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da sule mummuni barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz dauke da karin wasu labaran duniya. kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annoba coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya alƙalman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata hasashen watan afrilu ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan mayu ranar yaƙi da yunwa ta duniya tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin new york na amurka ta yi ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su ci hakan na nufin cewa mutum miliyan ɗari takwas da ashirin suna fuskantar haɗarin yunwa kakakin ƙungiyar hunger project sarah wilson ta ce mun sani wannan ya wuce harkar kiwon lafiya ya zama rikicin yunwa da yake ƙara ƙaruwa akan mutane yunwar da ake alakantawa da barkewar cutar covid-19 da ake tsammanin matsin tattalin arziki zai haifar tashin farashin kaya da kuma karancin abinci daga inda ake sarrafa shi a yau alhamis ma'aikatar lafiya ta koriya ta kudu ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar virus mutum 79 wanda shine adadi mafi girma a rana ɗaya a cikin watanni biyu kana a kwana biyu a jere da ƙasar take ganin sabbin waɗanda suka kamu adadin na yau alhamis ya kusa ninka sabbin kamuwa arba'in da aka bayyana a ranar laraba wanda shine adadi mafi girma a cikin kwanaki arba'in da tara mataimakin ministan lafiya na koriya ta kudu kim kalif ya ce sabbin waɗanda suka harbi hamsin da hudu sun fito ne daga inda ake rarraba kayayyaki na kasuwancin yanar gizo na kufen abuchan da ke yammacin seoul karin akan sha biyar da aka samu a wurin sannan ya ci kusan ma'aikata dubu hudu da dari ɗaya da aka yi imanin cewa ba sa bin ka'idojin yin nesa-nesa ga juna da kuma sauran matakan kariya yadda ya kamata yanzu an killace su da kuma gwada su. labarin duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu 'yan majalisu masu wakiltar adamawa sun kai wa al'ummomin kudancin adamawa ziyara biyu bayan fama da tashin hankali ibrahim abdulaziz na ɗauke da wannan rahoton ƙauyukan da aka samu tashe-tashen hankulan sun mako hala da gon sabon layi bemun da kuma garin tinno inda nan ma aka fi sa rayuka da kuma dukiya da yake ma jawabi ga al'ummomin waɗannan yankuna na majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar adama ta kudu senta binus dauda yaro ya ce manufar ziyarar shine na ganin yan abubuwan da suka faru tare da bada tallafin abinci ga waɗanda abun ko ya shafa da majalisar wanda ya ce tuni majalisar dattawa ta umarci hukumar bada agajin gawa ta najeriya ne ma da kuma hukumar raya arewa maso gabas wato north east development commission nedc a takaice kana kuma ya ce ma za su ci gaba da bibiyan abubuwan da ke faruwa tare da bada haɗin kai ga jami'an tsaro domin ganin ba a sake samun akwai irin wannan tashe-tashe hankula ba. Na kira sunan waɗannan gari guda biyu, na kira sunan eh, begun na kira sunan eh, Tingno, na kira sunan Sabon Layi, sannan kuma na ce duk harin da da aka yi tun 2017 an kona ma mutane gidajensu, an kona wuraren sujada an kuna makarantu na ce a sa hukuma north east development commission wanda suke da hakkin su sake gina wuraren da aka, aka kai hari a north east na ce su zo su yi bincike duk inda aka yi irin wannan kamar abin da ya faru a nan a ɗauki lissafi a taimaki mutane domin su sake gina gidajensu kuma amince da shi su ma da suke mai da jawabi wasu shugabanni al'ummi da tashi tashi hankulan ya shafa sun ko nuna takaicinsu game da abubuwan da ke faruwa tare da yin kira ga gwamnatin jihar da ta kafa kwamitin bincike domin sasantawa da kuma maido da zaman lafiya a yankin yadda abubuwa ya faru da mu ka gani da idonka Allah zai mai da kai lafiya kamar yadda ka ɗauko hanyar nan ka zo nan cikin bolki gon Allah zai mai da kai ka gamu ba maganin nisa zai yi ba Allah zai taimake ku duka ko da kun biyo wannan irin bala'in da muka cika da shi kuma mun yi godiya a gona tintiri wannan shine karon ɗaya da kuma karo na biyu mun yi kamfe da ku a siwa kun ga irin wannan ga wannan yanzu ya faru a kanmu muna roƙon a bashi dan kunya a kafa matakin diploman na zaman lafiya a zauna lafiya mu da cabo hire da ɓashe duka ɗaya ne duka abu ɗaya ne a zauna lafiya wannan fitina da aka yi fatan kada ya sake faruwa ita ko shugabar kungiyar mata musulmi ta najeriya wato form 1 ta jihar adamawa wanda su ma suka je jajantawan hajiya kaltume abdullahi a bari kira ko ta yi da abaiwa shaidan kunya kuma mun gode ma shi village head na wannan gurin da sauran tawagansa da muka ga cewa addinin ba ɗaya ba amma kin nuna mana zaman lafiya idan da a ce haka aka yi tun farko da wannan abun bai faru ba to ya jama'a roƙo nake yi kuma duk wanda yake nan dan Allah dan annabi ya ɗauki roƙo na zuwa gaba mu ba shi dan kunya addinin nan fa duka Allah ɗaya muke bautawa Allah fa shi da ya so duk ya mayar da mu addini ɗaya saboda haka mu rungumi yadda Allah ya halishe mu mu zauna kamar da iyayenmu da suke zaune don Allah don annabi mu ba shaidan kunya Allah ya ba mu zaman lafiya ubangiji ai koma da menene in yi magana kama ce wai zama lafiya ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a da Ibrahim Abdulaziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron majan gudun Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo VOA Hausa da tukam kuma sashen Hausa da dukkan. domin sauraron shirye mu Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. za ku ji yayin da duk hankali ya karkata a faɗin duniya wajen dakile yaduwa da neman magani da rigakafin wannan annoba ne kisa ta cutar coronavirus wasu da dama musamman a kasashenmu na afirka kamar arewacin najeriya ba su yadda akwai cutar ba wannan ne ya sa muka zanta da wata likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke abuja wato national hospital dr khadija abubakar wanda a yanzu haka tana nan amurka kuma tana bibiyan halayen 'yan kasashen namu hana shigi da fici ko kuma lockdown da aka kakaba wa amurka don hana yaduwar coronavirus ya ritsa da ita da farko na tambaye ta ko yaya take ganin halayen mutanenmu musamman kano jihar da ke da cinkoson jama'a a gaskiya da nake ganin al'amarin na najeriya mutane da yawa a najeriya har yanzu ba su yadda wannan cutar cutar gaskiya ba ne wasu suna ga kamar ana faɗanta ne kawai wasu kuma suna mata kallon kaman a'a turawa kawai take kamawa wannan abu ba haka yake ba wannan cuta mutane suna wasa da ita yanzu an duba a duniya gaba daya babu inda wannan cuta ta fi yaduwa ta fi yawa a yadda muke yanzu haka kamar amurka me yasa ya fi hakan din saboda su ma da fari sun dauke shi kamar wasa kamar cuta ne wanda ba zai zo musu ba suna ganin kamar cuta ne wanda ya shafi mutanen china yana daga cikin shine babban abin da ya sa wannan cuta ta musu babban kamu kuma take wahalar da su har yanzu saboda ba su shirya mata ba kuma sun yi wasa da ita wanda shine yanzu kuma abin da nake ganin kasashenmu na afirka barin ma nigeria suke ɗauka sun ɗauki wannan abun kaman wasa ne kuma a dalilin haka gashi nan kullun cuɗan nan da babbin da suka fi ɗaukan abun da wasa ma mm. jihohinmu na arewa kaman kano a misali sun ɗauki abun nan kamar wasa ne yanzu misali yaushe abun nan ya shiga nigeria bai daɗe ba amma kullun kana ganin figures ɗin yadda suke karuwa ne kawai misali kano ma bai daɗe da ya shiga kano ba mm. amma kullun kana jin cases ɗin kawai yana shiga ne yana tayar da hankali mm. wannan ma duk da kokarin wai lockdown da aka yi. Mm. To dokta daga cikin uh, matakai na kare yaduwar cutar nan ta coronavirus akwai killace ko kuma kulle al'umma wanda ake kira lockdown. To me za ki ce alfanin lockdown ko kuma rashin sa ga mutane? A gaskiya lockdown yana da amfani sosai ga mutane don shi ne zai rage yaduwan wannan cuta. Misali yanzu a nan Amurka da aka rage lockdown din ko kuma wasu garuruwa suka saukar da lockdown ɗin cikin kwana biyu sun reporting cases din su ya adadin mutane da suka kamu da wannan cuta ya tashi sosai mm. saboda haka ina ganin kada mu su ce za su sassauta wannan lockdown ɗin yanzu saboda ko cirewa gaba daya ko a ce za a cire gaba ɗaya mm. saboda har yanzu abun nan karuwa yake yi ba ƙasa yake yi ba mm. ya kamata sai in cutan nan adadin mutane da suke kamuwa da shi ya hmm. fara yin ƙasa shine za a ce an relaxing lockdown amma ba a lokacin da adadin mutane da suke kamuwa da shi yake kara ƙaruwa ba hmm. ina ga bai kamata a ce a yanzu na an cire wannan takunkumi na tsare mutane a gida an cire shi gaba ɗaya ba hmm. to yanzu ma ai ana zancen lockdown an sassauta domin koke-koke daga wajen jama'a kamar sun gaji da zama a gida da dai su haka kina gani um, yanzu wannan sassauci da aka yi na kulle mutane shine hanya mafita? A gaskiya kulle mutane da aka yi shine yana daga cikin um, babban abin da zai kawo mana sauki don wannan abin yana yaduwa ne ta hanyar cakuduwa da mutane suke yi. To in ba hakan aka yi ba aka yi lockdown aka hana mutane fifita abin ba zai yiwu ba. Misali ma a kasan mu Afirka, Nigeria in particular arewa ma dai za a fi cewa inda zaka ga mutane ana gwamu gwamutsuwa a shiga ka in an shiga kasuwan nan a gwamutsu a haɗu a cakuɗanyi to irin wannan cutan kuma nan da nan ne take yaduwa so in ba an yi lockdown din ba ba yadda za a yi a rage yaduwan wannan cuta so ina ga lockdown din shine mafita shugabanni su ci gaba da karfafa lockdown mutane kuma su bi shugabanni don wannan ana yi ne don kansu don a kare su sannan kuma ina roƙon su shugabanni mm, su ta zo ga roƙo dokta yanzu kina nan amurka ke ma lockdown ya ritsa da ke yaya zaki kwatanta lockdown irin na nan da kuma irin namu na can kaman a Kano ɗin da muke bayani. Ai kwata-kwata ma al'amarin bai haɗu ba. Nan an yi lockdown mutane tun daga aka sa musu doka aka ce an yi lockdown ba sai an sa police a hanya ba ba sai an saka wani jami'an tsaro ko ba kowa a hanya. Mm. Mutane ne masu bin shugabanninsu mm. suna bin dokoki kuma ko da ya kama kaga mutum ya fita sai dai in ya je siyan abubuwan masarufi abubuwan abinci da na amfanin yau da kullum wanda ake mm. bukata kuma zaka ga sun fita ne bisa ga tsari mm. za su fita ga tsari akwai social distancing dinnan da mm. ake faɗa. Shagunan tazara tsakanin eh, mutane eh, tsakanin jama'a. Shagunan nan za ka ga kafin a shiga za a yi layi kuma da tazara tsakanin mutane kowa yana bin abu da tsari. ba za ka taɓa yadda ba kosawa ba za ka kosa ba duk daɗe wanda za ka yi in dai bukatan ka za ta biya mm. za ka je ka yi mm. amma duk yadda mutum zai tabbata ko da ba zai samu abun da ya fitar da shi ya siya ba kan ba zai yadda ya cuɗanya da wani ba mm. saboda me gudun abun da zai wakana in hakan ya faru. ya batun saka takunkumi kuma abin kare fuska da hancin nan ban eh, nan. Wannan abin saka takunkumi yana da mahimmanci sosai don me wannan cuta an nuna cewa ta numfashi ta abinda da in kayi atishawa ko tari mm. ko kuma irin wanda ko suna magana haka nyawu yakan dan fita daga bakin su to duk irin wannan fanfatsaluwan abubuwan nan duk wani ruwa da zai fita daga jikin dan adam wani kuma ya shafi da shi mm. ko ya taba inda abun ya shafa nan ne ake eh, kamuwa da eh, cutan ɗin mm. shi yasa yana da mahimmanci sosai amfani da wannan eh, nose mask abun takunkumi na hanci da baki da ake mm. sawa yana da matukar mahimmanci mutane su yi amfani da shi don mm. kare kansu mm. ma wanda bai da shi kenan ma wanda yake da shi kuma don kare al'umma kar ya yada musu so amfani da wannan abun gaskiya yana da matukar mahimmanci kamar a nan ba za ka taba ganin mutum ya fita babu shi ba ba sai ma an gaya ma mutum ba ko nan da nan mutum zai taka zai saka ko exercise ne mutum zai fita ya yi walk shi kadai za ka ga ya sa don me don ya kare kanshi kuma ya kare al'umma ga baki daya mutanen mu har yanzu suna gani kamar kafar sada zumunta za ki ga mutane har sai su na daukar kansu a bidiyo suna yadawa suna la'antar gwamnati ko hukuma suna gani kamar hukuma ce ta kirkiro wannan cuta ta kawo don ta samu wani kuɗi ya ki canza tunanin mutane game da wannan al'amari duk da dai cewa kin yi bayani ta farko game da gaskiyar cutar. A gaskiya wannan tunani da mutane suke yi ma gwamnati bisa ga zargin cewa an kirkiro ne don a samu kuɗi ko kuma a yi wani abu wannan tunani ba daidai ba ne kuma ya kamata mutane su yi ma gwamnati adalci su canza tunaninsu don wannan cutar mu ma kanmu ba wanda ya zaci cutar nan za ta yaɗu haka da fari yadda ake zaton cewa eh da china ne cutan haka kowa ya ɗauka haka kowa ya relaxing su kansu gwamnatin ba su tsammanci haka ba sai da suka ga abun ya fara yaduwa sa suka ɗauki abun da mahimmanci har suka sa takunkumi mm. inda don ra'ayin kansu ne don su takura ma mutane da tun abin ya shigo aka ji labarin coronavirus covid-19 da tun a lokacin za su sama mutane eh, takunkumi nan da su lockdown amma duk da haka gwamnati bata dauki wani mataki a kai ba ana ga kamar a'a ba zai shigo ba sai da suka ga cutan fa da gaske ne gadan-gadan ga ta nan ta fara yaduwa duniya gaba daya kafin suka dauki mataki kuma dole gwamnati ta dauki mataki don me kowane gwamnati alfaharinta shine ta ga ta eh, kare lafiya mm. al'umma manta mm. shi yasa to dr khadija abubakar kenan ba a nan tattaunawa namu ya tsaya ba za ku ji ci gaban a mako na gaba da kuma za mu kawo muku batun hydroxychloroquine da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya ta jaddada cewa za a ci gaba da amfani da maganin domin warkar da cutar coronavirus a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da julie gazas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha ta Sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a gai da aishatu yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga Aminu Kano mai da garko ya ce assalamu alaikum bi Hausa ya ce a yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta yi wa Allah ta tasauta dokar kullen da ta tsawaita wa 'yan jihar dan kowa ya fita neman na tuwo sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga kaka mai bukar gursuma da masak matashi dan kishin kasa daga jihar Borno ya ce assalamu alaikum bi Hausa ya ce a yau na shigo wannan filin ne dan na jinjina wa wannan tasha mai tarin albarka sakamakon yadda wannan tasha take bamu damar isa isar da sakonnin abubuwan da take ci mana tuwa ƙwarya zuwa ga sassan duniya Allah ya ɗaukaka wannan tashar ta VOA Hausa. ya kuma karawa daukacin ma'aikata hazaka sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga comrade abubakar salisu garkuwar matasan unguwar arikime tare da gazali kabir lolo suka ce baki daya assalamu alaikum bi hausa sashen hausa na murya amurka hakika gaskiya hare-haren da yan bindiga ke ci gaba da kaiwa a garin tinyo da ke karamar hukumar lamar da a jihar adamawa sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga zainab ba musa wada da fatima musa wada da aishatu musa wada da zainab babaje barike yankin Ladi Jos jihar Plateau suka ce baki da salam biyu Hausa. Da fatan kuna lafiya a yau mun shigo wannan filin ne domin mu yi godiya akan damar da kuke bamu muke tabbayyana ra'ayoyinmu akan abin da ke ci tuwa kwarya a ƙarshe muna muku fatar Allah ya saka muku da alheri. Tashar talakawa ta VOA Hausa. Amin summa amin. Madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici. amurka yanzu haka tana da sama da mutane dubu ɗari da suka mutu sakamakon cutar covid-19 adadin da ya zarta amurka wanda suka mutu a yakin vietnam da korea idan aka hada yayin da kasar ta wuce lokaci mafi muni wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga bangarorin jam'iyyu biyu na amurka sun sake sabunta kira da a shiru ranar litinin don girmama waɗanda suka mutu sanata brian shaz ya ce wajibi ne kasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matukar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a wannan lokacin wani baƙin ciki da bamu taɓa tunani ba yana da matukar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 a kan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annoba coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya. alƙalman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata hasashen watan april ya zo ne 'yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu ranar yaƙi da yunwa ta duniya tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi. Masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can bayan sallar isha za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zarce shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da ma mu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz balle wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma julia discretion wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar filhashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum